أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى وانا يمشي نكلاتا يمشي Mm-hmm. no to sha takwas ga watan biyar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai shekaru dubu da da arba'in da ɗaya muna cikin masallacin nurin islam inda muke ɗaukan darasi a cikin littafin sharhu sunna na imamul barbahari rahimahullah wanda ibn al-fawzan ya yi wa sharha Allah subhanahu wa ta'ala ya lullube su da rahama muna ainihin mun kwana a ƙarshen shafi na 272 za mu tashi farkon shafi na 273 eh ba mu gama ba a ina ne za mu tashi na wa iya ne ta za mu tashi farkon na 272 kenan to Allah muke roƙo ya datar da mu ya sa wannan aiki ya zama yardajje a wajensa قوله عليه alaihi صلى alihi wa sallam, iya إياكم والتعمق وإياكم والتنطع التعمق والتنطع هو idan aka ce a ta'ammu zurfafawa tanatsu mutum ya wuce gona da iri ya wuce inda aka tsaida shi shine ya tsananta a tashaddud tsanantawa to annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hana wuce gona da iri a cikin addinin musulunci ya hana zurfafawa ya hana tsanantawa amma ka yi abu yanda yake ya zama tsanani a gun mutane wannan daidai ne saboda akwai abin da za a yi shi kamar yanda Allah ya ce a yi shi sai ya zama tsanani a gun wasu suna tsanantawa suna tsanantawa eh to ba irin wannan tsanantawa ake nufi ba tsanantawa ka wuce abin da Allah yake ka wuce abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ka wuce abin da Allah ya ce a yi da wanda manzonsa ya yi da sahabbansa ka kirkiro wani daban akan wancan naka to wannan ka tsananta ka zurfafa ka wuce gona da iri an gane wannan wato at-tashaddud fi dini tsanani a cikin addini mislul lazina yaqu mislul ladhi kamar wanda yake cewa ana asumu wala uftiru yana daidai da mutumin da zai ce shi azumi zai yi ta yi kullum ba zai aje ba Allah ya tsananta ya kuma zurfafa ya wuce iyaka don annabi sallallahu alaihi wasallam ma yana azumi yana kuma ajewa to ai iyaka kenan dai wajen ibada da tsoron Allah da dagewa da kaiwa matuƙa dai in aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam an kure to shi ma bai gama rayuwarsa duka da azumi ba ya zaka ka kuntata wa kanka kai ka ce kullum azumi zaka yi mun taɓa zama da wani ɗalibi mai ƙoƙarin karatu amma shi kullum azumi yake kullum shi kullum fa karka ɗauka wa ajewa yake shi kullum azumi yake to kaga wannan ya wahalar da kanshi ya wahalar da kanshi wallazi yaqulu ana usalli wala anam da kuma wanda zai hana idonka bacci cikin dare kullum shi kwana bacci <laughs> kwana sallah ko <laughs> kwana sallah yake shi ba zai yi bacci ba sai dai da rana in ma zai yi amma da daddare kan kullum kwana sallah da rana kuma azumi to wannan da zamu za mu zame shi والذي يقول أنا لا أتزوج النساء ويتبتل da wanda zai ce shi fa ba ruwansa da mata shi ba zai yi aure ba shi zama zai yi ta ibada kawai wannan ma ya wuce gona da iri yau kawo fi annabi ibada ne sallallahu alaihi wasallam ka fi sauran sahabban nan duka ibada sallallahu alaihi wasallam ka fi limamin garinku shi ma yana da mata ko hati lima annabawa su suka fi mata masu yawa don a nuna maka auren ma ibada ne auren ma za ka ga ibada ne don in ka tar da malamai su suka fi yin mata hudu yanzu malam musa kila ka ga matan ka hudu ga jaura nan hudu jaura kan nan <laughs> eh? to yanzu kai da kace ba za ka yi aure ba da me ka dogara annabi sallallahu alaihi wasallam ka nawa to kai ka ce wai ibada ta hana ka aure mm, ka yi shishigi ka wuce gona da iri an gane ko A waya tabattalu idan mutum aka ce tabattala ya tsinke daga igiyoyin aure ya zauna kawanci ba zai yi aure ba ne aka sa shi yasa ake cewa wacan batula ko saboda ba ta ba ta yi aure ba maryam ko ai batula ce ko to kar kai kai ma sai tabat sai kai tabattuli kace ba za ka yi aure ba to babu wannan a cikin tsarin addinin musulunci haza tashaddudun wa tanassu'un wannan tsanantawa ne da zurfafawa da wuce gona da iri رده النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغضب على من قاله وبين أنه صلى الله عليه وآله وسلم جاء بوسعه annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi raddi akan waɗannan mutane da suka zo ɗaya ya ce shi kullum azumi zai yi ɗaya kuma ya ce shi kullum kwana sallah zai yi ɗaya ya ce shi kuma ya ƙaurace wa aure da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ji ku Ta yi kira su ya ce kun fi ni tsoron Allah ne ai na fi ku ko kun fi ni iya addini ai na fi ku amma nakan yi bacci nakan yi sallah nakan yi azumi nakan aje kuma ina da aure to ku suwaye da za ku ce ba za ku yi ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ghadiba ala man qalahu ya fusata akan wanda suka faɗi wannan cewa za su daina bacci da daddare za su daina cin abinci da rana za su bar aure wa bayyana annahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ja'a bil wasati ya nuna musu ya zo da addini matsakaici wanda baya da baya son kasala baya son tsanantawa an gane ko kar ka yi ragi da gangan alhali za ka iya cikawa kar kuma ka wuce gona da iri mun yi magana muka ce ƙari ya fi muni a kan ragi ka ƙara ya fi muni a kan ka rage gara wanda ya rage da wanda ya ƙara domin ragewa tana iya yiwuwa ka rage sallar ka ana yi a tsaye saboda ba ka iyawa ka yi ta zaune ka rage ko ma ka yi ta kwance ko kaga wannan ka rage da yawa ana iya wani yana yin zakka kai kuma ba ka yi ka rage ko ba ka rage ba don saboda ba ka iyawa to amma da aka zo aka ce ai zakkar gona ana ba da ɗaya a cikin goma kace ne biyu zan bayar to ba na shari'a kai ba ka wuce gona da iri ana yin sallar azhar raka a hudu kace takwas zan yi ka ba tsohon nan ya yi hudu ne ya yi hudu ne takwas zan yi to ka wuce gona da iri yanzu duka abin da kai din ba a shari'a yake ba ba a so mutum ya ƙara wani abu a cikin addinin musulunci yusalli wa yanam yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana sallah yana bacci wa yasumu wa yuftir yana azumi kuma wata ran ya aje alaihi salatu wassalam wa yatazawwaju nisa kuma yana auren mata kamar ragiba an hadhihi sunna duk mutumin da ya karkace wa wannan sunna ya kyamace ta ya ce shi ba zai aji azumi ba shi ba zai bacci da daddare ba shi ba zai yi aure ba fa innahu tabarra'a minhu alaihi salatu sala to ya barranta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabarra'a minhu a rasulu? sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kai da ka nemi ci gaba a manzon Allah ce to ba ma tare an samu ci gaba an ci baya to da yawa haka nan bidiya fa yake wahala yana nan yana ta wahala ya fi ka kokari amma manzon Allah ya ce ba ruwa na to da kai don kayi abin da ni ban yi shi ba kuma kana cewa a cikin addini na yake kana kokarin ka ce na rage kai kake cikawa ko ba ka bane kokari kake ka ce annabi ya gaza yanzu ne ake ciki ta sauran Allah ya kare mu فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم تبرأ من المتنئين من ذو الله صلى الله عليه وآله وسلم يا برنت دقما تششكي والمتغالين دما أينهن زرففاوا في في العبادة أتكين عبادة والمتشددين دو إن تكي أننتاوا wa amara bi tawassudi yayi umarni da a tsaya daidai tsakiya kamar yadda ya ce wa daraba lidhalika masalan bi sunnatihi ya buga misali akan haka da sunnarsa wa huwa alaihi salatu wassalam wa ma huwa alaihi salatu wassalam ko da irin abin da yake kai wa ma huwa alaihi da irin abin da yake kansa shi alaihi salatu wassalam an gane wannan to qawluhu wa alaikum bi dinikum al-atiq na gore ku da ko da addinin nan naku al-atiq ai al-qadim da daddan addini karka yadda ka kawo sabon addini tsaya a wannan addinin da dadde yani addinin lazi alaihi rasul sallallahu alaihi wa sallam. addinin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a kansa bi an nasaruka al-muhdathat kenan sai mu bar ababen kagowa al-muhdathat ababen kage kage da aka kago mana kenan ya kamata mu bar su ko mu koma akan addinin mu da dadde na asali wanda annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya bar mu a kansa dinullahi Da yawa wannan yana damun wa'yansu mutane a ce musu su bar wannan sabon abun sai su ce a'a wai kai ka kawo sabo eh da yawa ba da haka aka rude su wai ku rabu da wayannan yan sabon addinin alhali kuma kai da yake wawa ne baka sani ba an dora ka akan sabon abu ta bar asalin addini don asalin addini shine wanda ya fito daga kala Allahu kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to lallai ya kamata mu yi wa kanmu taka tsantsan mu tsanci irin wa'annan abubuwa al-muhdathat wanda an ka kago su wa na akuza bima tarakana alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu riƙe wanda annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi ya bar mu a kansa wa huwa dinul qadim shine da daddan addinin nan namu allazi jaa bihi rasul wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi wa natruka al muhdathati mu kyale dukkan wani abu da aka kago shi mu bar wa masu kage kayan su wal ijtihadati Alƙaɗiya, da duk wani ijtihadi na kurakurai ijtihadi na kuskure duk gaba ɗayan watsar da shi allati ha annasu wanda mutane suke kagowa da yawa sai a yi ijtihadi akan wani abu ai ta kiyasin da ba da kyau kiyasi wanda yake babili sai ka ana kawowa sai a ɗau a ko wani hadisi sai ce to ai wannan kun ga dai zamanin annabi ma ai duk irin wannan shirme ne a ɗauko aya a fassara ta da wani abun da ba ta da alaƙa da shi ba ta da alaƙa da shi sai a ce ai wannan an ce ai irin ai wannan ayar ma ta yi magana akan wannan bikin Allah ma ya yi mala'ika jibrilu ma ya yi salihan bayi duk sun yi wa mala'ika ta wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman sannan ku ce kar mu yi maulidi wai ayar maulidi ce don Allah ga jifa to me muke yi a maulidin sun banda salatin annabi da tarihin annabi to Allah ma ya yi wannan mala'ika jibrilu ma ya yi inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi Allah da mala'ikunsa ma sun yi tajiba don haka Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima to ku da ba za ku yi ba ku je kun saba wa Allah Allah ya ce ku yi kun yi ko ya ce a yi aiki a su kan wai haka suke ce ba Allah maulidi salatin annabi ake yi ba rawa ake yi ba yanzu da kiɗa eh? kiɗawa ake yi ana rawa shi ne salatin annabi eh <laughs> to ma kwata-kwata ma ayar ai ba ta yi mutabaka da wannan ba akwai ma mutumin da yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati kamar alif sunnati wal jama'a mai karanta hadisi ko da yaushe qala rasulullahi duk jama'a ne sun ce sallallahu alaihi wa sallam kullum muka zauna a darasin mu kafin a tashi salati nawa muke yi mun san adadi eh daga an ja sai a ce sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ai babu mai yi wa manzon Allah salati kamar ahli sunnati wal jama'a wanda yake bin sunna yake karanta sunna shi ko da yaushe fa akan sallallahu alaihi wasallam ya to amma wai su an kawo sabon addini don haka jama'a ku bashi mu bi na iyaye da kakanni to na iyaye da kakannin kam wanne ne eh wanne ne wai na iyaye da kakanni jama'a wanda za a ce shi tsoho ne yanzu kana tsammani ɗariƙa da ainihin sunna wanne ne ɗariƙar ƙadiriya tijjaniya da shauran ɗariƙun nan duka da su da sunna wanne ne ya girbe wani to waye ya zo da saho eh? sai bayan sahabbai da tabi'in da tabi'in tabi'in na duk sun kare haka aka su amma wai su ne wai tsoffin addini na da ka ji ba wannan kuma shine addinin na asali tun lokacin da Allah ya saukar da shi da lokacin da ya cika shi ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati shine tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin abu alaiha bin nawajib sannan shine wai ake cewa wai sabon abu wannan kuma wanda kwanan nan aka kirkiro shi wai shine tsohon kai yanzu in ka ce ma shi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi zaka iya rantsewa eh ni yanzu in ce wallahi kuma tallahi wannan hadisan da nake karantawa nake bin su sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan haka ya rayu wallahi wallahi kai ma ka ce wallahi wallahi wannan akan haka ya rayu mu gani eh in kuma ka yi haka to wallahi mabiyan kama ya sun rena ma ko su sun san ba gaskiya ka faɗi ba don wani abu ne wanda bai daɗe da zuwa duniya ba Allah ya kare ne don haka alaikum bi hada dinil akir mai na muke na'am ta eh, wato wa in kanu ko da yake sun kasance ya zunnuna suna tsammani annaha ziyaratun ziyadatu khairin wai ai ƙari ne na alheri eh ai bid'atun ce hasanatun eh ai bid'a ce ne kyau to dai babu hadisin da ya ce a bidiya akwai mai kyau ko akwai bidiya ce kuma amma mai kyau ce to a nan su suna tsammanin wannan ƙari da suka kawo wai ƙari ne na alkhairi wa annaha ziyadatu amalin wai ai ƙari ne a aiki wa annaha domin ita wa annaha domin ita fama damat mukhalifatu lis-sunnati matukar fa ta saba wa sunna ta ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam wasallam fala khaira fiha abadan matukar abin da ka kawo ko da a ganin ka ibada kake yi wallahi matukar ya sabawa sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. to babu alheri a ciki har abada kuma ba zai taba zama alkhairi ba duk abin da ka kawo kace addini ne matukar ya saba wa sunna ko ba zai taba zama alkhairi ba matukar kace addini ne sai dai in ka kawo shi dama a matsayin wani abu ne na rayuwarka kawai ba addini ba ko wannan kuma matsayin sa daban an gane wannan amma ka kawo shi kace shi ma a tsarin addini yake ko ba zai taba zama alkhairi ba haza huwa ma'anar atiq wannan shine abin da ake nufi da addini da ɗaɗɗe wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya yi da shi da sahabbansa yani ma kana alaihi rasul sallallahu alaihi wa wasallam wa ashabuhu addinin da annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance a kansa da shi da sahabbansa wa ma kana alaihi alqudama'u من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والقرون المفضلة دواء أن القدماء دأتوا suka kasance a kansa minas sahabati tun lokacin sahabbai والتابعين ده مبيا صحابي وتابع التابعين ده وإن سكا بمبيا صحابي والقرون المفضلة حرزوا أرشان وأن قرن النكا ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتي سوني قرنون ده الله يفي في تاسو خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم Wana natruku almudathati mu bar duk abin da aka kago wata jadidati sababbin al'amurra wanda aka zo aka yi musu kwalliya suka yi daidai da yanayin rayuwar zamani al-mubtakira al-mubtakaratu allati yatara eh, yatara'aha li ko haka ne kuwa Eh? li ashabiha ko da irin abubuwa da ake ta alfahari da su ake ta ainihin kowa sai ya kirkiro nasa sai ya yi alfahari da shi wanda kowa zai yi nuni da irin nasa ya riƙa ji a jikinsa nasa shi ya fi kowa ma'abocin wannan bidi'ar sai ya tantin ƙaho da ita yana ganin tasa ita tafi tasa a khairun ita ce tafi zama alkhairi wa hiya ita ce laysat bi khairin ita ce wanda ba alkhairi ba malamin to wannan ita ce ba alkhairi ba kun gane ko duk kowa yana alfahari da nasa yana tinƙaho da nasa duk wani ma'abocin bidiya yana tallar nasa yana ganin shi ne alkhairi alhali kuma shi ne sharri an halaisar bi khairi ba ta zamo alkhairi ba annabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kulu don annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inni tarikum fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu abadan na bar muku abin da idan kuka yi riko da shi ba za ku taɓa ɓacewa ba har abada wani abu ne ya nabi Allah kitaballahi wa sunnati shine littafin Allah da kuma sunnata in dai kuka rike su to ba za ku taɓa ɓacewa ba duk mutumin da ya bar littafin Allah ya bar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kama bidiya to a nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa to wannan mutum ya bata fa ayyu amalin wa ayyu qawlin la ta'khudh bihi hatta ta'rimahu ala alkitabi wa sunnah fa ayyu amalin duk wani aiki da kaga ana aikatawa ko aka baka aka ce kai wa ayyu qawlin duk wata magana da zaka ji ana yi la ta'khudh bihi kada kai amfani da wannan aiki kada ka yi amfani da wannan magana hatta ta aribahu har sai ka bijiro da shi alal kitabi wa sunna ka gwada shi da alqur'ani ka gwada shi da sunna in ka kaga yayi daidai da qur'ani yayi daidai da sunna to wannan aikin aikata shi to wannan magana ka karbe ta kai aiki da ita wa in kana muwafiqan lil kitabi was sunna Shi ne idan ka ga ya dace da alkur'ani da sunna fa bihi to kai riko da shi wa in kana mukhalifan idan kuma kasar da ya saba faturukku to ka bashi wala taltafit ilayhi kada ma ka ga ka kula shi waɗannan kalamomi sun ishe sun ishe mu shiriya waɗannan malamai Allah ya saka musu da alkhairi su ba sun yi ya su sun tafi ya rage namu ko dai mu bi abin da suka gaya mana mu shirya ko kuma mu yi fatali da shi Allah ya kare mu insha Allah ba za mu yi fatali da shi ba duk wanda ya yi fatali da shi kuma to ya bata domin ko shakka babu duk mutumin da aka ce maka ka rike kitabu wa sunna sai yace yaki wannan ya tabbata batacce in har ma yana gaba da mai hakan yana ga mai hakan ƙarya yake yi to shi kafiri ne wallahi shi yasa ja da mai kitabu wa sunna haɗari ne domin in ka ƙaryata ka kafurta shi bai ce maka ƙur'ani sunna sai ka ce ƙarya yake to fa kafurcewa yanzu ne take ne amma ina iya in ce ban yadda ba in ka kawo min bidiya ban yadda ba kuma ba wanda zai ce na yi laifi amma an kawo ma aya da hadisi ka ce baka yadda ba mu gani in ka zauna a musulminka ka kafirta sai dai ka tilasta kanka zama kawai musulmin amma ba shi bane matukar ka karyata kitabu wa sunna wallahi dai ka tilasta wa kanka zama cikin musulunci kawai amma ka kafurta amma don mutum ya ce bidi'a ƙarya ne zai iya kafurta to shi yasa ja da ahli sunnati wal jama'a hadari ne kana ja da shi sai ka zama arni kana ja da shi sai ka kafurta don da Allah da manzonsa kake ja don shi yana kare Qur'ani ne yana kare sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne la ilaha illallah Allah ke Muhammadun Rasulullah manzon Allah ke sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana kaucewa wa'annan kuma ka zama arni Allah ya kare don haka sai mu gode wa Allah da ya sa mu muna daga cikin wa'anda suke goyon bayan littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wallahi mutum ba zai samu fahimtar haka ba sai in ya samu gatan kasancewa kusa da malaman sunna don ma mutum ya fahimci ma akwai wani abu da ya kamata a rike shi ne kitabuwar sunna shi kansa sai in kana magar malaman sunna za ka fahimta ka domin kawai mutum zai ɗauka kawai ai musulunci ne ai shi kenan musulmi ne shi kenan kawai mun yi lokacin da haka kawai kowa musulmi ne kowa musulmi ne a arewacin ƙasar mu akwai arna kowa musulmi ne amma kuma ba ba kowa za ka tarda yana rike da musulunci da ba za ka ga almajirai gashi sun bar gidajensu sun bar ko'ina sun bi malami ana saka na alkur'ani da girma amma kamar yadda sun suna yara karatu suke ba su kalle suke yi ba har su sauke qur'ani zuwa har su yi laushi har su yi hadda har su yi tatu har su to sun karya takarda sun rubuta qur'anin da hannu ba su san qur'anin ba ko ba a yi wancan lokacin ba to yanzu da wuya ka samu mutumin da ya haddace qur'ani bai san me yake sani saboda ana tawazi ana fadakar da mutane ko to a lokacin da za ka tarar malamin da duk ya zama malami ba abin da zai zama to iliminsa shine takardun magunguna bayan ƙur'ani sai ilimin magani maganin farin jini maganin bakin jini maganin sahani maganin marasa kau maganin kaskai maganin tsagau maganin reni wani zai maganin bakin jini Eh? to in ka yi bakin jini in ka je za su ma maganin in kana da bakin jini duk inda ka je sai a kafa ka ko aiki kenan fada ba mu da wani abun da ya wuce wannan shine ilimin sai ka ga mutum yana nan yana malami bai sani bai na ta ainihin shirka kuma a wancan lokacin kuma an fi tsantseni ga tsoron Allah ga takatsantsan rashin wa'azi ne kawai da rashin malamai na sunna amma an fi yanzu tsoron Allah rawa innan da kake ga ana yi a yanzu a da in ka kuskura yi rawa a gaban wannan malamin kana da sai ya duka ba ku ga ke da suke kayarwa kai malam ce kariya ne ga Allah ga tawada ga gudu sannan ku ce min na rawa kariya ne su a wurin su rawa ba gaskiya ba ne ko ba haka bane kai rawa kai malam kai rawa ce ƙarya ne bai ba bai ba eh to kaga a ce su a lokacin su rawan ba ce Allah ya rawa sallu ala nabi وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وسلم فغفر لنا وارحمنا ونكون من الخاسرين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا علام الغيوب تولى امرنا يا غفار العيوب تولى عيوبنا يا من يرانا لا نراه يا من بيده ملكوت كل شيء يا من اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم من ارادنا بسوء وشر واجعل خيره في نهره واشغله بنفسه وجعل تدبيره تدبيرا عليه يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين